السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافي العواصم من القواسم wancan mako malam ya tattauna mana matsalan gado na na fatima radiyallahu anha da na sayyidina aliyu am da na abbas bin abdul muttalib mun ji ya cewa fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurathu ma tarakna sadaqa fa zakara sahaba haka ne ko sahabbai sai suka tuna domin ta aiko sayyidina aliyu ne dan ya yi wannan bayani ya nemi gado <clears throat> ce lalle manzo Allah ya ce ba a gada mu abinda muka bari sadaka su sahabbai suka tuna mun ji malam ya kawo mana jawabin da ya yi, sannan sai na aliyu ya miki ya yi bayani amma malam bai tsaya a nan ba mai sharhi sai da ya sake komawa cikin sahihul bukhari ya ciro wani athari game da wannan dai matsalan gadon lokacin da Abbas da sayyidina ali suka sake zuwa a lokacin halifanci umar bin khattab sun samu matsala game da gonakin banin nadir wanda aka ba su sai na umar ya dogon bayani wanda karatu mu na wancan mako ya tabbatar mana da cewa lallai ba a raba gadon nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma sai na umar tun da ya shekara biyu na mulki yana halifanci da ya ga abin zai zan da matsala sai ya miƙa ma Abbasu da Aliyu wannan dukiyar ta mazan Allah gaba ɗaya ya zama suke juya ta amma ya umarce su da su juya ta kamar yadda manzon Allah ke huɗa da ita su ci a ciki su sha a ciki su ɗiba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abincinsu a ciki amma ba da sunan an raban gado ba haka ne muka karanta ko wanda ya ce musu kuma in dai banda wannan shi bai ga bane zai yi ba in ba za su iya rike gonakin nan ba da wannan dukiya ba to su dawo mushi da ita shi zai iya rikewa malam ya kawo mana asari da babu-buka da littattafai da dama ya ce mu koma zuwa gare shi har ya kawo mana maganan kuma shekul islam ibn taymiya a cikin minhajus sunna shi ma ta'aliqat da yi a wannan gaban kaga kana iya cewa matsalan wannan gadon ya riga ya kare tun lokacin sai na abubakar da umar to amma har yanzu mutane ba su daina da yake suna son fitina ba su daina magana akan shi ba to mu koma saman karatu don footnote da muka karanta wancan makon wa qala har wa sai na bukar na dai ta fafatawa Allah ya saka musu da alheri yace samituhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yudfanu nabiyyun illa haythu yamutu ba a bunna wani annabi ba a bunne wani annabi daga cikin annabawan Allah sai face a inda ya rasu nan ake bunne shi shi sa yahuda kaga sun sun dage sai sun karbi baitul muqaddis saboda sun ce annabi suleiman da ya rasu da shi da kujerar shi da dukiyar shi da duk ya nutse a ciki tunda ya nutse a ciki nan ne kabarin shi to ai kokari a ciro wannan dukiyan a dauko wannan fada tashi su kai ta iraki saboda dujal ya zauna a kai idan a bata duniya Allah ya sauke malam ya samu mana footnote haka ne ko <clears throat> ya ce fi kitabil fi janaiz a cikin littafin janaiz min muwatta malikin a cikin ina littafin muwatta imamu malik kaf littafi na goma sha shida jim mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya bai kawo kamfani ba kenan zai yi ba irin kamfaninka ba ko irin kamfani na. anna malikan cewa shi imamu malik balagahu labari ya iske shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawaffa yawmul ithnaini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ne ranar litini wadu fina yawmul thulatha an kuma binne shi ne ranar talata sallan nasu alaihi afzazan mutane sun yi sallah ɗai ɗai ɗai ne ba liman la ya umuhum ahad ba wanda ya limanci wurin sallan janaza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nasun sai wasu suka ce yudfanu indal minbar a ɗauko shi a zo mimbarin shi inda yake hudu ba a haƙa kabari a binne shi a nan wa ƙala akharu na wasu suka ce yudfanu bilbaƙe a'a a ɗauki gawan ne a je baƙi a rufe shi faja abubakar siddiq sai sai na abubakar siddiq ya zo faƙala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kul na ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ma na nabiyun ba a taɓa bunne wani annabi ba qattu illa fi makanihi tuwa fiye fihi sai a wurin da ya rasu nan ake bunne shi in gano wannan ko kaga tunda muka ɗauko wannan asima da aka ga kowane wuri aka samu baraka sai na abubakar ne kan tuna a lokacin da mutane suka manta shi ke tunawa lokacin da mutane suka manta shi sa malam ya ce Allah ya zaɓa wa addinansa sai na abubakar yi masa gamdagatar da sai na abubakar ƙalar hafiz ibn abdulbar hafiz ibn abdulbar ya ce sahihun wannan riwaya ta imamu malik da ke cikin muwaɗa ingantatta ce min wujuhin mukhtalifa ta fuskoki masu yawa wa hadithun shatta jama'a malikun wannan kalmar da yawa malik ya faɗa hadisai da yawa ya dunkule su mai da su ƙwara ɗaya amma hadisai ne masu yawan gaske an gane wannan ko har wa yau wa fi kitabil janaiz a littafin janaiz min jami'i tirmizi a cikin wato littafin tirmizi littafi na takwas babi na 20 eh, na talatin ne ko na 33 hadithu aisha akwai hadisi na aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda take cewa lamma qubi da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhtalafu fi dafanihi sai aka yi sabani kuma akan bunne shi wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza abubuwa da duk sun rikice fa qala abubakar sai sai na abubakar yace samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shay'an ma nasituhu na ji wani abu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan irin wannan matsalan kuma ban manta ba ina tuni ban manta ba qal manzon Allah ya ce ne wa ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yajibu an yudfana fihi ba a taba karɓar ran wani annabi ba sai face a wurin da yake wajibi ne a bunne shi anan idfanuhu ku bunne shi fi mawdu'i a nan inda yake kwanciya inda yake kwance yake jinya kamar yanzu ka ce a gadan da ya jinya nan wurin a cire gadan nan za a haƙe a binne shi anan wa fi kitabil janaiz har wa yau a littafin janaiz min sunan ibn majah kaf littafi na kitab kenan littafi na shida babi na 65 an ibn abbas daga abdullah dan abbas Ya ce yace laqad na almuslimuna fil lazi ya yuhfaru lahu musulmi fa sun samu saɓani akan ina ne za a binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala masu cewa suka ce yudfanu fi masjidihi a binne shi cikin masallaci wa ƙa'ilu na wasu suka ce Yudufanu ma a ashabihi a ɗauke shi a kai shi ga sahabban shi can a abokanin shi ne a binne shi tare da su kaga a kenan fa qala abubakar abla dan abasu ce sai sina abubakar yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma qubidu nabiyyun illa dufina haythu yuqbad ba abunne wani annabi ba sai face inda aka karbi ran shi rawahu ibn ishaq fi sirah <clears throat> ibn ishaq mana da wannan atharin a cikin littafin sira na ibn hisham ibn mujalladi na biyu shafi na 300 kamfanin bolak kamfanin bolak wannan ya sa kamfani sauran bai sa na saman bai sa kamfani ba cikin kamfanin da suke buga littafi akwai kamfanin bolak an gane ko min hadisi ikrima a hadisin ikrima annabi ne abbas ga abdullahi dan abbas wanzurul bidaya wan nihaya kadiba bidaya da nihaya lil hafiz ibn kathir mujalladi na biyar shafi na 266 zuwa shafi na 268 an gane wannan ko to kaga wannan matsalar ma da sahabbai suka yi tajin tajin Allah ya haskaka masa sayyidina Abubakar shi dai sake warware wannan matsala mu koma sama malam yace wa huwa fi zalika kullihi tunda aka dauko karatun nan daga Asima har zuwa nan waɗannan masail sai na Abubakar ya tutunkaran su a yi nan ti ya dawo nan ya je nan ya dawo nan ya warware wannan matsalar ko matsala ta taso wani wurin ya kawo aya wani wurin ya kawo hadisi wani wurin ya kawo aya da hadisi wa fi zalika kullihi rabitul jash a cikin wannan al'amarin gabaki daya sai Allah ya samu shi karfin hali jash wato yana wato kaman a ce kana abu ne with confidence 100% full confidence shine rabitul jash karfin zuciyar annatse ba kana yi ne wa kana wani dan ɗari-ɗari ko kana shakka ba duk rigiman an riga kai yi zafi an rude an yi nan shi in ya tsaya yakan yi magana ne with confidence an gane ko shi shine rabitul jash sabitul ilm kuma in yi tashi na magana ne akan da tabbataccen ilimi walƙadam fi dini sabitul ilmi kenan walƙadam, tabbataccen ilimi da tsayuwa fi dini a cikin addini baya kawo asari kaga asarin na rawa ko ya kawo ayan kaga ayat tana rawa Dukka waɗannan masalin tun da aka kamo aka kawo nan sun Khalifa umar fazahara barakatul islami wani faza alwa'adu a sadiku fil khalifatai ne ta ganin mahaɗa ne sai Allah ya khalifantar da umar fazahara barakatul islami ba albarka musulunci sai ya ƙara fitowa fili wani faza alwa'adu sadiq in ji ibn al'arabi Allah ya zartar da alkawarin nan na gaskiya don akwai wani alkawari da Allah ya yi to duk alkawarin da Allah ya yi ai kaga na gaskiya ne to sai aka zartar da wannan alkawarin na gaskiya fil khalifataini a halifofi guda biyu inji ibn al-arabi ya sa footnote ko sai mu diba shi wa huwa Allah azza wa jal fi suratul nur shine alkawarin da Allah ya yi a cikin suratul nur aya ta 55 Allah ya yi ma addini nan da al'umma da duniya wani alƙawari me alƙawarin ga alƙawarin wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihati suka aikata aiki na kirki la na fil ardi wallahi tabbas zai halifantar da su a doron ƙasa kamar stakhlafa lazina min qablihim kaman yadda ya tabbatar da ya halifantar da wanda suka zo gabanin wannan addini na musulunci bayan nan walai na lahum dinahum alladhi tadalahum zai tabbatar musu da addinin da ya zaba walai yubaddilannahum min ba'd al amna kuma zai tabbatar musu bayan an samu firgici na damuwa zai da musu da aminci idan waɗannan abubuwan suka tabbata ga halifanci ya ba su ga tabbatar da su a doron ƙasa ya yi ga tabbatar musu da addini ya yi ga shi da an samu ɗimuwa yanzu an samu aminci in waɗannan uku suka samu ya abudu na ni la shiriku na bi shai'a za ga ana bauta mun tsantsa ba a mun shirka in ji Allah wa man kafara ba da zalika wanda ya butulce bayan na halifantar da shi na tabbatar da shi na cire mushi tsoro na bashi aminci kuma ya butulci fa ulaika humul fasiqun to wannan ya fada cikin fasikai Allah ya kare daga fasikanci wannan alƙawari ne Allah yi ya ce lalle zai zai halifantar da musulmi a doron ƙasa sannan zai tabbatar musu da wannan addini bayan tsoro zai ba su aminci ai kaga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan ai al'amari na tafiya dama babu matsala to bayan ba shi maganan halifancin ƙasa fa Allah ya alƙawarin zai sake dawo da al'amarin a hannun mu'mini ko to sai ya dawo da shi akan waɗannan mutane guda biyu in je munul arabi walaqad kana al-mujtama' al-islami bi tawjihi hadhain al-khalifai khalifatain as'adu mujtama'in insani arfahu at-tarikh walaqad kana al-mujtama' al-islami kalli wurin nan da kyau da Allah al'umma musulmi sun kasance bi tawjihi hadhain al-khalifatain da karantawa koko ko guide sanya al'umma da waɗannan halifofin guda biyu suka yi akan hanya as'adu mujtama'in insani sai zama an samu mafi arzikin rayuwar ɗan adam arafa tarihi wanda tarihi wato ya taba gani dama can manzon Allah sallallahu ya karantar ya tarbiyantar da al'umma ya tarbiyantar da sahabbansa kuma a duniya ba a taba ganin duniya ba ta taba halarta ta ga ƴaƴa irin sahabbai ba ba taba gani ba taba ganin su a doron ƙasa a ce ga wasu mutane na taka ƙasa irin sahabbai duniya ba ta ga ɗalibai irin waɗannan ba ƙur'ani ba a ɗauki takarda an zana shi ba sai da ya zana ƙur'ani a cikin zuciyarsu duk sahabin da ka ɗauka ana ce maka mahuwal ƙur'an ka ce sai na bakar kaci ɗari bisa ɗari za a baka ƙur'ani ne kawai ke tafiya da ƙafan shi shi ɗaya daga cikin littafin da muka karanta baya yake cewa duk ran da Qur'ani bai zama mutum ba har yanzu aiki na na a ƙasa in dai Qur'ani takarda ne kawai aka rubuta ake karantawa to takarda ne kawai aka mata kwalliya amma ran da Qur'ani ya tashi daga rubutu ya koma aiki ƙoƙun mutane suka koma Qur'ani to daga lokacin sai nasara ta samu to shine malai yake cewa gai karantawa da wadannan halifofin guda biyu suka yi sai ya ƙara samar da wasu al'umman musulmi wanda tarihi bai taɓa ganin irinsu ba li'annan nasa domin mutane min wulatin daga gwamnoni wa ra'ayyatin da talakawa kanu ya ta'amalu na bil suna wace irin rayuwa ce na fifita dan a kan kai wa kanar wahidu min minhum kowane ɗaya daga cikinsu, su yana rayuwa ne ya tafi bima yafi bi hajatihi duk abin da zai biya mashi bukatan shi in ya samu wannan to ya wadatu sauran rabawa yake wai ba min zalika nafsahu sannan bayan yakan yi kokari yakan bada min zalika a ah, min zati nafsihi zatin kanshi kan fito ya bada gudunmuwa ƙasa ma yastati'u mafi zurfin abin da zai iya yi da ita rayuwa kada ka dora maka abin da ba za ka iya ba amma abin da za ka iya kuma kada ka yi sako-sako ka yi shi kan jiki kan karfi an ya kharuja min ha min juhudin ya fitar daga cikin wannan al'umma da ƙoƙarinsa lai kamatul haqqi dan tabbatar da gaskiya fil ardi a doron ƙasa wata amimul khairi bainan nasi kuma alheri ya game tsakankanin mutane ku ya kuri zamu maimaita wannan wurin wa kana alwahidu minhum ɗaya daga cikin su wato karantawa da waɗannan bayan suka yi bayan Allah suka yi bayan sun mai an halifantar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ɗaya daga cikin su sahabbai sun taso ne gwamnoni da talakawa wato tafi bi ma ya fi bi hajatihi bukata shi kawai ke nema idan dubu biyar yake nema ya ishe shi misali a rana ya samu dubu biyar bai bukatun ya ta tarawa ya ta tarawa ya ta tarawa har ya tara abin da bai mai amfani ita dukiya kazanta ce kuma hutu ne Yadda ka san mutum ne bukata ya kama shi je bayi a guji in ya je bayi bayi kazanta ne amma kuma hutu ne da mutum ya kammala biyan bukatun shi me yake ba fita yake ba to in ko kaga mutum ya zauna ciki ka ga samu tabon matsala to in kaga mutum ya tara dukiyar da bata da amfani ya tara dukiya fiye da bukatar shi to ai yana da matsala wallahi babu laifi mutum musulmi su jajirce su nemi kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba amma don me don su kashe ma musulunci kishi ba wai don ka sai motar ta fita kowa ba ka gina gidan da ya fi na kowa ba ka ɗinka tsimman da ya fi na kowa ba ka sa takalmi duk ba shi ne target ba zai kyau musulmi su haɗu ɗaya biyu uku ko shi kaɗai jarumi ya nemi dukiya dukiya me zai yi da ita kashe ma musulunci kishi duk inda ya ji ana neman kaza da kaza ya shuru ta baya kawai sai da ajina ta aiki to kaga wannan dukiya ta samu ta yi amfani amma mutum ya ta tarawa ta tarawa wajen ɓoyo hakudin su ɓace Allah kare mu daga lalacewa to bayan abin da suke wadata kawai ya ishe su dan abin da suka samu wanda zai wadace su ya ishe su ba ruwan su da hadama banda haka sukan kari wai ba zulmin zati nafsihi kowanne a zatin karan kanshi ba a aiki ya koma ya noke yakan fito ya ba da aqsa ma yastati'u mafi ƙarfin abin da zai iya bayarwa an ya khruja minha dan ya fitar da wannan al'umman min jihudi na daga kokarinsa liqamatil haqqi fil ardi domin duniya ga baki da ta tsaya akan gaskiya wata amimul khair bainan nasi kuma alheri ga mai mutane shi sa aka samu mutane wani malami ibn mubarak yana cewa rayuwa ta fara lalacewa ne su magabata masu kudi badawa suke yi talakawa ba sa so idan talaka sahabbai sai da suka idan sahabi ya gane ana bashi ana ta bashi ana ta bashi ana ta bashi to ayyukan ji cewa kamar ma an rena imanin shi yaushe zai lalace a ce yana jiran wani ya bashi bayan manzo Allah ya ce yadul ya khairum me yaji sufula duk me baka shi ke sama kai ka zama ya zama wulakantacce kenan su kullum a rayuwa sana su zama top aikin alheri in kaga ya zo wajen ka wallahi sai dai zo neman kwadugo kana da faskari kana da wani kwabin kasa kana da kaza kana da kaza in kuma tiya ɗaya zai shi shinkafa shi tiya ɗaya ba zai ɗibi buhu ba to mu yanzu gaba ɗaya abin ya haɗiya ya gwalgwale mai kuɗin ma yana so ya bada kuɗin yana jin tsoro saboda in ya ce zai bada ya ce don Allah kowa ya haƙuri ga dubu biyar biyar wani layi wani sai ya karɓa sau biyar kuma yana sane akwai sauran mabukata wanda ya kamata wannan dubu biyar ɗin ya kai zuwa gare su yana sane to amma shi karan shi kawai yake so saboda haka talakawa ga bala'in kwaɗayi masu kuɗi kuma suka juyi suka koma rowa su kuma sabai sai duka waɗannan ba su yi irin wannan ba mawadatan ga bayarwa talakawan ba su so talakawan yana da riga ɗaya kaɗa ko riga ka ba shi ma kyauta zai daita ce a shi mawadaci ne in ka ce mishi ga riga ce ina da shi amma yanzu wannan da ka sa wannan rigan ka kalla ga dan gidanmu ne fa babana ne kanin babana ne da babana ka gane dai da babana da baban shi da kakan shi to kawun su ne to dan gidansu ne ya taba zama a gidan itin rono dangi ko sai an bashi riga ko sai yana fa da riga wani ma rigan shi ya kai hudu kai wani wallahi rigan sa shi ya kai biyar amma yana kallon rigan wani ina jiran kuma a bashi kuma an bashi to kaga wannan hadama ina za a kai ta in aikin alheri ya taso kaga zatin shi sai gagara in yi zo kuna aiki sai ta baku shawara <laughs> dauki kai ma dauki bulu <laughs> kai ma dauka kai ma kai Allah saka da alheri Allah saka to Allah saka ka tafi kabunka da kai da Allah saka da alheri ku tafi abun ga aiki kwance an yi buji-buji shi ba zai shiga ciki ba su ba haka suke ba zatin kansu ma suna shiga cikin aikin da taujihin waɗannan mutane guda biyu wayal qarrajulu alkhair min rajulan wayalƙar rajulul khaira minhum rajulan wayalƙar rajulu khairan minhum ar-rajula la tazalu tanzi'u bihi naz'atu sharri yawa wayalƙar rajulu ɗaya daga cikinsu zai iya haɗuwa ar-rajul khairan mutumin alheri minhum daga cikinsu rajulan ya haɗu da wani mutum shi ma la tazalu tanzi'u bihi naz'atu sharri amma shi fisgan sharri na ta jan shi wato misali ana cikin tafiya ne shi mutumin alheri ne Allah ya taimake shi sai ya ga wani daga cikin 'yan uwa fisgan shedan na neman ya fisge shi to bai rabuwa da shi fala yazalu bihi ba zai rabu da shi ba hatta yukhaddiru anasir sharri sai ya narkar da waɗannan bangarorin na sharri almutawassiba fi nafsi wanda ke cikin zuciyar shi idan ya ga dan uwan shi ya lalace wai ce oh to ai na riga lalace na ranar da shi na riga na gama da shi ni wata shi nake yi ba a a manne mai zai yi ne ta kokarin sai ya dawo da shi kan hanya sai ya dawo da shi kan hanya manzo Allah ya ce mutum ɗaya shuri ta hanyar ka shi yafi me Allah ya taimake mu shi ya fi ka samu ladan mutum ɗaya shi shi ya fi a baka tirela ɗari na arziki kai ko yanzu da ka dage ka sha wahala mutum ɗaya ya gyaru goma ba kuɗi ka kashe Allah ya sauke wayuqizu ma kamuna har ya farkar da abin da ke laɓe fiha a cikin zuciyan wannan dan uwan nashi min anasir khair daga bangarorin alheri ila an yakuna min ahli khair har shi ma ya dawo cikin ayyukan alheri saboda ai mun karanta a tafsiri shi asalin halittar dan adam alheri ne ko da muka tashi a auna shi da aljani shi kuma asalin halittar aljani sharri ne to idan kaga mutun ya lalace ya koma sharri zame ya samu to za su liƙe ma ɗan uwansu su ta ƙoƙarin su gyara shi su gyara shi su gyara shi su gyara shi su gyara shi sai dawo kan alheri wannan abin da ya fake na alheri daga cikin zuciyar shi wanda babu shi har sai ya farkar da shi ya fara action ya fara aiki to wani iyayen shi ne ma wani ɗan uwan shi ne na kusa zai ga sun lalace wace ba ruwan shi da su to in kaddara ta sa mahaifinka ko kafiri ne Allah ya kare mu mahaifin shi kai ko kafiri ne zaka aje shi ne ai kula da shi zaka yi ta yi ko ya dawo kan hanya ko ya dawo kan hanya Koya da dawo kan hanya ka ta taimakon shi to wani yayin shi ba zai ga na ganin barun shi da su Allah karim wa fil muntasibina lil islam sai mallan sa full stop kaman taliki zai yi amma yanzu waɗanda ake jingina su zuwa ga musulunci hatta yau mina hala har zuwa ranar mu yau in ji malam tawa'if akwai wasu kungiyoyi imtala'at qulubuhum bitadni zuciyarsu ta cika da kwafe da haushi hatta ala abi bakari wa umar har akan abubakar da umar dinnan har akan abubakar da umar haushinsu suke ji fadalan amma nista'ana bihim abubakar wa umar ballantana kuma waɗanda sayyidina abubakar da umar suka nemi gudunmuwansu ai mun karanta gwamnoni ko da komandojin sayyidina abubakar duk da yanzu nan muna mu haɗa ni kila mako mu za mu shiga cikin mas'alan sayyidina umar min ahlul fadl daga ma'abotan falala wal ihsan da kyautatawa fasana sana'u min al-akhbar al-kadhiba suka kirkiri labaran ƙarya shakhsiyatun ukhra suka kera wasu mutane daban gaira shakhsiyatihim wanda ba shahsiyan waɗannan mutanen ba allati kanu alaiha fi al amri suka ɗora waɗannan mutanen akan al'amuran da rayuwar waɗancan bayan Allah biyu suka yi liyaqna'u anfusahum wai dan su gamsar da kansu bi annahum abgadu unasan cewa suna jin haushin wasu mutane biyu ne yastahiquna minhum hadhihi albagda sun cancanci a jahushin su sai suka kirkiro karerayi suka kera wasu mutane sai suka dora su akan waɗancan mutanen da ayyukan waɗancan mutanen don su nuna wa kansu da duniya cewa waɗancan mutanen da suke zagi ba sun cancanta a zage su ne wali haza imtala a tarihul islami bil akadhibi shi sa tarihin musulunci ya cika da karerai walan malam yace ce ga wallahi ba abada lan tatajaddadu musulmi na nahda musulmi a ce yau gashi duniya ta karbi guguwan kanshin musulunci tana kadawa ba zai taba dawowa ya sabantu ba illa iza arafu salafahum ala haqiqatihi sai in mutane sun san salaf sun san magabatansu su akan haƙiƙanin salaf ɗin don duk wanda bai san asalafu salihi ba ya samu wahala ba zai gane komai ko ba abinda zai to yanzu karanta tarihi ma tarihinsu yana gagara kamar yadda galibi nake zargin mu baki ɗaya ba ni kaɗai ba nakan ce in za mu sai littafi wurin ƙasa littafi mai kyau shuru da aqwalu salaf akan masail duka kowace irin matsala ba za ka sai littafi ba sai dan littafin da biyu ce naira hamsin ba naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari uku wai mutum yana ganin girman siyan littafin naira dubu tara ko dubu goma amma tarkace irin waɗannan tarkace wannan ba waya ce ta banza da wofi ba yanzu mutum ya sai wayan dubu shida ba za ka jana cewa sai karama ba ce ai bari dai na samu kuɗi zan sai na dubu sha biyu ita ce dai ɗan kaɗai na mata ne ma wannan bai da littafin dubu sha naira da ya sai naira dubu sha biyu ballantana ka ga mutum ya iya yunkuri ya sai waya fa na naira dubu ishirin waya fa tarkace abin da rinka siya airtime ko ba air yake siya ba me iya ba iska ba kawai su mutane sun dan sa dan na'ura sun ji Allah ya ce wa arsalan riyah lawaqiha mun aika da iska wanda suke barbaran juna sun tantance barbaran junan duk duk wannan physics da chemistry da sciences ne duba qur'ani bane kawai iska na barbarin juna sai su sa dan inji kawai sai su tare suna sai da mutane iska ko ba iska ake su yi ba to wai mutum ya cire 21,000 ko wannan ɗan ba yana ganin waya babu bace wannan da wayan 40,000 kai wani ma yashi sai sai mata wayan 10,000 amma bai da ajandan ya sai mata littafi na 10,000 in ma zai kai ta gidan miji ya ce ga wannan abu mijinta hannu da hannu shi ne karatun da na fara mata daga nan zai ci gaba in an tura iyayenta nan za ta tashi oh, oh shi ke nan in an dai rude an kasa natsuwa a firgice saboda haka sai ka ga littafan ƙarya kawai ana yada su ko mutum ya je ya browsing ɗin ƙarya ko ya rubuta question ya tura a net ila ma ɗin shi a zai shi ansa ko wani mustashirki ba yahudi wani shiga cikin musulunci yin Allah ya ba shi amsa in larabcin ne sun sani in turancin ne sun sani makirci ko wannan babin su ne sai ka mutum yana koyan addini a karkace bai da lokacin da zai sai littafi masu kyau wanda in an komar da shi zuwa littafi je me yayi nake cewa nace ba daidai bane mutum ya kawo wani hujja a littafin Bukhari bai da bai da askalani ko aini ko baka nace ba jiya ka kasa siyan aini ka kasa siyan askalani baka da umdatul qari baka da fulul bari kuma kana cewa kaga wani hadisi a bukhari ai na ka ganshi ta ina ya gano ba sai ka karanta jidid sarih ka ce wai sai ka ma san me buhari ma yake nufi ba tunda ai dole malamai suka fitar da littafi na musamman kai ban fa buhari yace kaza ba gafa abin da yake nufi kada ka ga hadisi a cikin bukhari ba ka je kai aiki da shi karkenta baka san muqaddiman da yayi ba ka je buhari ya nan kai nan kuma ga hadisin shi ka karanta shi ka basara amma kwata kwata ba kai ke nufi ba a sayan littafi ba za ka sayi littafi littafin haka za ka riga ganin su manyan littafin a ce dubu goma dubu sha biyu dubu sha biyar ba su wuce kuɗin waya ba wani in wanshi ta tsaya sai ya kasa ya rasa tsalla wallahi na je gyara ne ka ji gyara gyaran waya ne wallahi na je can na duk ya rude amma wayan dubu shida ana ganin ba ba waya ne wayan dubu sha biyu ana ganin kananan wayoyi ne amma baka da littafin naira dubu sha biyu kaga mun yi nisa an cika ƙarerai don a ɓata magabata shi sa malaman wannan zamani suka kira ila tasfiyatu wa tarbiya a tace ilimin nan a ba mutane nagartaccen shi to tace wani karamin aiki ne to can ma ba a iya sayi daga littafi an kuke an gyara shi an tace an yi wane ne dole sai ya kama mujalladi biyu uku hudu kai ka fi son wanda za a dan takaita shi dan matsalo ni wato aiki ma direct to the point kawai aje point ɗin kai tsaye to aje sai ka dawo Allah ya sauke saboda haka ina yake tarihi musulunci ya cika da ƙarerayi al'umma musulmi ba su taɓa dawa cikin hayyacinsu ba sai an san san salaf ɗinsu salaf as-salafu as-salih ala haqiqatihi wa takhadhu minhu qudwatul lahum sun roki koyi daga wurin su ka karanta sahabbai ka karanta tabi'ai in zaka sai shuruh in an kawo asari aya kaza ka ce sahabbai kaza ya suka fasara shi ya sahabbai suka gane ya tabi'a suka gane ya yi suka fasaran wannan nasin ayan ko wannan asarin hadisi ya suka gane shi in ka kama haka to ka shirin ka fara shirin zaman lafiya amma ba kake ba maganar rudu da rudewa sai abin da ya kawo Allah ya kare mu walan ya'rifu salafahum ba za su taba sanin salaf nasu ba ala hakikatihi illa bi tadhhiri tarikh al-islami mimma ulsiqa bihi sai an tantance tarihin musulunci daga abin da aka je aka lillika mushi aka nannana makiya Allah suka nannana shi an gane ko wannan karatu mun yi shi saboda mu haɗa ne inda zamu tashi karatu sun Alaha, Umar shura an gane ko nan ne ainihin kan tauraro kuma shi ma haga yana da dogon karatu wajen shafi ɗaya da rabi Allah ya taimake mu har yanzu asima ta farko bata gama fita ba daga waɗancan kawasin din kuma da Allah a rinka dan diba karatun nan kun ga mun kasa tsarin tasmi'i wanda za a ji da na ta tunanin nan gaba mu samu ga wani wata ne ko ta yi na wanda za a yi cikin da kyau ya ce taimake mu a dauko irshadu salih a dauko askari wani